danganta da wani abu mai ɗaki ko mai dukiya to dan ya halatta ai wannan da sannan nan da wani kuma da suka ce to ai babu mutum ka ce rabbul mal ko rabbul da ko ka ce rabbi babu bambanci ka ce da gidana ko wanda amfani da rabbi kuma a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin alamomin tashin kiyama yace an talida al'amatu rabbata kada shi mai amfani da wannan lafazi baiwa ta haifi uwar mijinta to saboda irin wannan hadisin da muka kawo na ƙarshe, da kuma irin wannan ayar da nake karantawa irin da ilawar rabbi wani malama suka ce ya haramta kenan wancan halin da ya zo cikin hadisin bukhari ba hani ba ne na tahrim ba wai ana nufin haramci ba hani ne na karahar tarbi na nuna kyama kuma a harshen haka ba da iya ka ce ka ce rabbi yana nufin mutum saboda haka waɗanda lauyoyi da suke cewa my lord a kotu gaskiya suna da sauki a suna samun sauki sai dai mutum ya taɗaita ka abin eh, ya yawa mutum ya ɗan rage abin kai ya yawa sannan kuma har ila yau a harshen larabci idan ka ce rabbi rabbi idan za ka yi sarjama zuwa turanci mai za ka ce ha ne rabbi da turanci shi ne mai morton bro to wannan sarjama ta yi daidai da ma'anar da larabci sai dai ba ai da aka ce rabbi a harshen larabci ana nufin alkhalik almalik almudabbir almutafarrif duk wannan rab ra'un ba'un kawai ya kusa ya kusa su ba A amma take mai mar bai kusa ba a yana daga cikin hususiyar larabci ai ma'ana yanzu kafin ka fassara wannan kalma arraf din nan sai ka nemo kalmomin turanci sun kai goma ka hada su kafin ya ba ma'anar arab rafin da babu kawo yanzu na ce muku na fassara asala da turanci ne za ku ce eh ba wani abin da za ku ce ma kuriya ba sai na ce addu'a eh ke yanzu eh supplication eh yana daukar ma'ana yana iya dauka supplication sai supplication kan harshen larabci kuma yana daukar wani ma'anoni daban amma abin da muka fiye fi shara, da rubuta shi ne prayer na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات جمال يأكلهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصدق الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلون سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شهاد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحبون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبتن إذ أردتن قل لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الغيب بسم الله الرحمن الرحيم الله على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد أبواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. bayan haka muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki kowa komai wanda ya kawo wannan rana ta sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara na fatan wannan tafsiri da kuka sa gaba da dace da mu ƙarin mu fara a cikin kurakurai a tafsirin da ya gabata jiya mun yi bayanin cewar Allah madaukin sarki ya shirya ta can annabi Yusuf Yusuf alaihi salam daga prison sai sarkin garin baki da ya mafarki aka saka ka mai fassarar mafarki aka nemi annabi yusuf alaihi salam ya fassara kuma ya fassara fassara da annabi yusuf alaihi salam ya musu ita ce za ku yi noma na shekara bakwai wannan shekara bakwai ɗin za a samu amfanin gona mai yawa duk abin da kuka girbe na amfanin gona ku tana da sa illa qalilan ma ta'kulu face kadan da abin da za ku ci bayan wannan za a zo a sami wata shekara bakwai wanda za a yi noma ba za a marubuta tun gobe kuna ba domin za a yi fari ruwan sama zai ɗauki za a sha wahala wadda da gaske tanadin abincin da kuka yi shekaru bakwai na baya abin da ya saura sun da za ku ci a wannan shekaru kai sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ثم يأتي min بعد ذلك عام نعم sannan Allah ya ce bayan waɗannan shekaru goma sha hudu sun ya ce min ba a zalika a amun fihi yughatu nas bayan wannan za a yi shekara ɗaya wanda za a yi wa mutane ruwa mai yawa mai albarka wa fihi ya a wannan shekara guda ɗaya wanda ya doru a kan shekaru goma sha hudun nan wanda za a samu ruwan sama da yawa ya ce wa fihi ya asiru a cikin mutane za su yi matsa za su yi tatsa ma'ana duk abubuwa ne kayan gona da yake bukatar a tatsi a wannan shekarar za a yi za a yi tatsan mai za a yi tatsan sukari daga rike za a yi tatsan hatta madara daga shanu don da don an samu wasu ainihin albarkatu masu yawa to da suka ce wannan shekara ɗin wanda ya zo baya cikin mafarkin nan ko yana ce abinda sarki ya ce إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أبدا كي دي سبع سبع شانو بقوي شانو بقوي هذا شانو بقوي نفرقو سنة wanda yake kosassu su ne shekarun da aka samu albarkatun gona ko shanu bakwai na biyu an fassara cewa su ne wanda za a samu bari ko to wannan shekara daya ina aka samu ta ba ta cikin shekaru bakwai na farko ba ta cikin shekaru bakwai malamai suka ce wannan hikima ce babba da take nuna cewa idan aka samu recession duk inda aka samu recession to kafin a fita sai an samu shekarun na farko tukuna sai an samu gwargwadon shekarun da aka yi aka samu albarkatun gona shekara nawa aka samu albarkatun gona to shekara na aka yi fari bakwai ta haka sun yi daidai ke wannan yana nuna maka cewa idan idan kun sami wato ainihin fari na shekara goma sha shida yanzu allai ya ko kuma idan kun samu albarkatun ƙasa na shekara goma sha shida ya kamata ku shi fari na shekara goma sha shida ubangiji Allah ya yi ko sai ba kai gobe na ba an fara malamai har ila suna cewa retention yi karewa lokaci guda wannan wato shekara ɗaya kari da aka dora ɗan ya nuna cewa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wani bonus ne don cike gidin da aka samu a shekarun farin nan don zai iya karewa lokaci annabi yusuf alaihi salam ya zama mafassarar mafarki ya gaya wa dan aiki kuma dan aiki ya koma gurin sarki ya gaya masa abin ya burge sarki ɓarre da gaske don a tunaninsa wannan saurin shi kadai ya ce shi dukkan kasar baki ɗaya daga bala'in fari da yunwa da tashi hankali wannan solution wanda annabi yusuf alaihi salam ya kawo sun mai nufin sanar mafarki ne ba kawai ba ai ba sai ya ba su shawara ba ko duk cutarwa da aka yi masa ya ba da fassarar mafarki kuma sai ya kara musu da shawara ai inda fassarar mafarki kawai zai yi zai ce musu ta zira'u da saba a sinina da aban batun fama hasattun fazaruhu fi sukuri wannan za a wuce shi sun ma yaji min ba da zalika saba'un shidadu an gama fassara mafarka, amma sai kara musu da shawara amma hasattun fadaruhu su suburi illa qalilan mata ku dan me dan aka kare da matsala to wannan solution da ya bayar da kasan baki daya sai ya bari ta muna da irin wannan saurayin a garin aka ce bako ne ce wani irin ku a kawo shi <laughs> eh ba dan kasa bane ya zama inda hindu mutane suna da damun kansu ɗan ƙasa ɗan ƙasa inda ke inda ke ya ana ta galla zama mutane kuma ana ta cewa ɗan ƙasa ɗan ƙasa kai ana ture ta ba ana cewa kai ba ɗan garin ba ne kuma kana ture wasu kana cewa ko baki kai ba ana ture ka ana cewa kai ba ɗan garin ba kai ba ɗan ƙasa ba ne ƙasar kuma an ka duba mu ba komai ai ai favor ne ma a ce musu wai wani ya zo yana zama ai wannan kasa favor ne saboda ba abin da ka karu da ita so ba ka karu ka je makaranta ba a yi da kai duk inda ka kake ba a yi da kai ba wala ka fita ma a yi kasan ba ka san ke ba dan kasa bane in yanzu ka je ka nemi abin da ya kamata ala ayi hal annabi yusuf alaihi salam yusuf ya ce a sarkin misra ya ce a tafi da annabi yusuf a yin salam ce ne وقال الملك ائتوني به فلما جاءه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم فقال الملك ائتوني به sai sarkin ya ce a tafi wanda a tafi yusuf mai sunan sarkin ma a rayyan ibn walid ya ce maza maza ko ma prison ga takarda an yi sayanin a ce annabi yusuf ya fito daga yau ya gama prison ya gama zama prison itu ne biyu ku taho mun da shi falamma ja'ahu ar-rasul lokacin da dan aike ya iso ga annabi yusuf alaihi salam a cikin kurkuku da takarda waran cewa ya fito qala sai annabi yusuf ya ce irji' ila rabbik ko ma wajen mai gida ka ce mishi ba zan fito ba ai wannan sai annabi Yusuf ko a wani sai annabi Yusuf in ka bagari ba annabi ma sallallahu alaihi wasallam sarkin masu haƙuri hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim da musnad ahmad yake cewa walau labistu fi sijini malabisa yusuf la ajabtu da'i wannan hadisin mun karanta shi a nan cikin al-lu'lu wal marjan ko kuma ta walau labistu ma labisa yusuf fi sijini la ajabtu da'i an da na yi zaman kurkuku har tsawon shekara bakwai irin na annabi yusuf alaihi salam sannan sarki ya aiko cewar ituni bili a tawamar da shi cewa za a yi da na amsa kira in ji Allah sallallahu alaihi wasallam a gani to saboda haka annabi Yusuf alaihi salam iyaka ke da wajen hakuri iyaka kuma irin wannan hakurin babu abin da zai haifar maka fati face alkhairi duniya da lahira babu wanda ya hakuri ya cutu babu mutane suna ganin kawawa duru ana ta cutan ka kana ta hakuri wallahi alkhairi irja ila rabbik koma wajen mai gidanka fas'alhu ka tambaye shi matukunna ma barul niswati allati qatta'na aydiyahunna shekaru bakwai da suka wuce waɗansu mata an tara su an ce in zo in wuce na zo na wuce mutane sun yanka hannayensu wai me ake nufi tambayi sarki me ake nufi da wannan a tambayi mata nan me suke nufi da wannan wannan tabbar da annabi su alaihi salatu yake ba ma matan kawai ba hatta ita zulaikha din saboda haka lokacin da aka tara su an tara har da zulaikha tambaye su menene matan nan suke nifi? lokacin da suke ta kallo na suna ta yanka hannaye me suke nifi? sai ka inna rabbi kai kaidihin alim lallai fa mahalicci na ya san dukkan makircin da suke kullawa ban aiki ya koma wajen sarki ya kai masa sabon annabi su fara yin tsara na tara mutane tara matan har da zuraiha bai yi wata wata ba can da yana da bukata wajen annabi yusuf din nan duk abin da annabi yusuf ya nema yanzu za a masa ai ba kamar da ba ne yanzu ya zama sarki shi ma nan da za mu gane amfani ilimi العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف اللي بيظن في هذا المكان اللي بيمبركين يروح على النبي صلى الله عليه وسلم فلكي يا ترى جماعة يا سارة ما تنبري سي قال ما قبلكن إن أردتن قل حاج لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه وإنه لمن الصادقين sarki sauran matan kala sai ce ma fasu ko na me za ku ce ne idrawatun na yusuf an nafsi lokacin da kuka nemi annabi yusuf ga kansa me kuke nufi lokacin da aka tara ku annabi yusuf ne wuce kuna ta yin ka hannayen me kuke nufi a lokacin kullu hasha lillah suka ce dukkan suka ce hasha lillah farki ya tabbata da Allah ma alimna alaihi min su dukkan mu baki da ba mu taba sanin annabi Yusuf da mummuna fari ba alkhairi kawai ka fashe shi saboda haka wannan abin da ya faru ba ruwan shi kuka ana sun wanke shi ko ai bai kare ba qala timra'atul azizi a cikin matan da aka tara akwai imratul aziz zulaiha matar tasir قالت امرأة العزيز زي ما تر العزيز تتي الآن حق حق الحق أي هنا قد تغير أنا راودته عن نفسه نيني فا نجيتا نيني فا نيني ميشي تكذا نيني نيكو قرن لا لا تنشي wa innahu kuma lalle shi annabi yusuf lamina sadiqi yana da cikin masu gaskiya kenan tana tabbatar da shaidar annabi yusuf da yawa kansa cewar hiya rawadatni an nafsi ita ce take nema da ni babu ruwa na shaidun sun wa annabi yusuf yawa sarki ya shaida wazirin gari ya shaida wa shahida shahidin wani ma a cikin bila ya yi shaida shi kanshi ya yi shaida Allah ya yi shaida matan gari ba ta da sun yi shaida matan sarki ta yi shaida ƙarshen sa wani ne shaida shaida shaidu sun yi wasu da haka annabi su was discharged and acquitted a kwato aka ce maka wannan shi kenan we discharged and acquitted ba za a ƙara zargin ka da irin wannan laifin ba ka fita fiyas ita ce mara gaskiya kuma annabi yusuf alaihi salam ya yi da gaskiya me yasa ya alama dan shi annabi yusuf alaihi salam ya sani annin lam aqulu bil ghaib cewa tsawon shekara bakwai da da ke cikin kurkuku bancin amanarsa ba na gaya mutane cewa shi ne laifi wa annan wa wa shi Allah la ya hadi kai da ne baya shiryar da kai ne masu haɗin ana wata nasara wannan wata fasara nan. cewar wannan lamirin zalika li ya'lama anni lam aqul bil ghaibi tai wannan ikrani ne cewar ita ce tai wannan laifi ha li ya'lama domin annabi yusuf alaihi salam ya sani cewar tsawon shekarun nan da ya zama a da ya zama a kurku lam aqul bil ghaibi a bayan sa ban ga mutane cewa shi yayi laifi ban cin amana sa a bayan sa wa annan Allah ya haɗe kai da ne, kuma da shi Allah bai shirya da kai da mahaita akwai malaman tafsiri da suke ce a'a wannan magana ma kwata-kwata ba magana ita zo ne kawai maganar annabi yusuf na alaihi salam suka ce zalik annabi yusuf alaihi salam ya mayar da dan aiki cewar ba zai fito da prison ba a je a gaya wa sarki cewar me yasa waɗannan mata suka yi abu kaza da kaza har ka yanka hannayensu annabi yusuf ya aikata wannan ne li ya'lama domin gaskiya ta bayyana ta fito karara ga shi wannan waziri mijin Zuraika, anni lam bil ghaib cewar a bayan sa lokacin da ya fita baya nan ban ci amana sa ba tunda ya kyautu samu wa anna allaha la yahdi kaidal khaliqin wasu malaman suka ce a'a lamirin har yau yana komawa ga ainihin wazirin birni kuma ainihin matan sarkin da take magana cewar zalika ta yi wannan ikirari ne ta yarda ita ce ta yi laifi li ya alama domin mijinta tafsir ya sani an nilan a kuntu da zaibi cewar murawada kawai sai da annabi yusuf alaihi salam amma abin bai faru ba saboda haka ba ta ji amanarsa a gaibu a bayan sa ba جماعة هنا فهمت هو أنا أول شرفة وأن الله لا يهدي كيد الخائرين وما لدي شاء الله بيش اللي يبدأ كيد الله يرجع وما أبرر نفسي وما أبرر إن النفس لأمارة بالسوء ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي فموت كينا بم برا كينا وانا ما قدر وعليه لكن هو مثل أبو تعالي وما أبرئ نفسي بم وجه كينا لك الفرزين da salafa ba. kuma haka malamai suka yi sabani wasu malaman tafsirin sun ce wannan maganar annabi yusuf duk da cewa an gama wanke shi ba sai an tabbatar cewa bai da laifi Ya ce wa ma ubarru nafsi ban iya wanke kaina ban barranta kaina da laifi wasu malaman kuma sun ce wannan maganar ita zule kai domin su yakin mabaki da ai magana ta ne tun daga inda Allah ya ce qalat imra'atul aziz qalat imra'atul aziz al'ana haqqa al-haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin magana wane ne zalika li ya'lama anni lam akhulqu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kayda al-kha'inin magana wane ne wa ma ubarri'u nafsi magana wane ne a gari duka magana zulaika kuma ibn kafir ya karfafa wannan cewa zulaika ce take wannan wa ma ubarri ubarri nafsi ban wanke kai na daga sani duk da cewa ban aikata laifin ba ai ba kai nan ba ai ko ba kai zinan ba yunkuri kai amma ba kai zinan ba to duk da haka take cewa gaskiya ma duk da haka bai iya wanke kaina ai na abin da bai dace ba innan nafsa la amaratun bisu duk wani rai wanda Allah ya halitta mai umarni ne da mummunan aiki inda nafsa lallai shi rai da kuka gani la'amaratu su mai yawan umarni da shari'a za ka iya zama haka kawai sai ranka ya ce maka kai ka zama kuma kai ka san shari ko da ba ka faɗa ba duk mutane sun ji ba kuma kowane ɗan adam yana da wannan rai القيم الجوزية رحمه الله تعالى هنا دولي في مداواة النفوس مداواة النفوس السورة للتاف يكي كفا لا يوكا كشف kowane mutum ko da yana da wannan kashi uku na rayuka da ina da shi duka kuna da shi rai na farko annabtu amma da su annafsul amaratu bisu ka da cire guda sai da guda cire a zai zai zai zai من شيء النفوس ثلاثة خو خو ده ما تيجي على رأيك وداو رأي دبر كون النفس المارة رأي ما أمرني رجال خو وين عليش دليل أنه ما نجيه ما دخلت على رأيك وما أبرك نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي kashi na biyu annafsu lawwama annafsu lawwama rai mai zargi kowa yana ci idan zai abin da yake bai da kyau ran zai dinga zargin ka kai wannan abin da kai ma bai dace ba a aka kama ka ba zai kyau a duka mu da Allah zaka shawara ranka yana ga maka wannan ko da baka faɗa ba ba shi yasa hausa suka suka yi kirin magana ba mara gaskiya ko a ruwa gumi yake ya san bai da gaskiya ya san yayi ba daidai ba Allah yana cewa la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwama ba sai na rantsi da rai mai tsarki ba rai na uku shine an-nafs al-mutma'inna an-nafs al-mutma'inna rai mai nutsuwa. rai da yake da kwanciyar hankali bai da matsala kuma wannan ran ba kowa ne yake da shi ba wannan ba kowa ne yake da shi ba Allah yana cewa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ko irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati kowa ne mai wannan rai din idan kowa ne mai wannan rai din to kowa ne zai shiga aljanna amma kowa yana da annasul amara da su kowa yana da annasul lawama waɗansu bayan Allah ‘yan kaɗan suke da annasul mu'minna rai mai nutsuwa ita ce rai mai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuba ita ce rai da zai shiga aljanna wama ubarri'u nafsi ban wanke kaina daga zargi innan nafsa lallai rai da ka sani la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi mai yawan umarni ne da sharri da munanan ayyuka face wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai rahama yin jikarsa inna rabbi lallai mahalicci na ghafurur rahim mai yawan gafara ne mai yawan jin kai da kara? bismillah وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما سلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك ائتوني به dama annabi su alaihi salam ya bada umarni cewa ba zai fito daga prison ba sai an tara matan nan an tambaye su me yasa suka yanka yau su ita kuma wannan matar Zulaiha me yasa ta neme shi da lalaci kuma duka baki da sun fito sun wanke annabi su alaihi salam da wannan sai lamari ya kara bazuwa cikin garin cewa annabi yusuf bari'un min al-fahisha bai taba aikata wani a fahisha ba kuma wannan lamari ne wanda yake da muhimmanci kwarai da su duk mutumin da aka shafa mai wani bakin fenci to lallai duk sanda ya samu damar wanke kansa kai ya bata lokaci ya wanke kansa tas annabi yusuf alaihi salam ya yi fitowa daga prison ne har sai an wanke shi daga zargi sanda mai bayani dama ai bai laifi ba suka kulle shi me yasa suka kulle shi dan mutane su ci gaba da tunanin cewa matar waziri ba ta yi laifi ba shi yi laifi shi kuma yana sanar da wannan bayan shekara bakwai bai manta ba ana cewa fito ya ce a'a sai kun gaya mata na cewa ban yi laifi ba kuma sai da aka wanke shi daga wannan laifi sannan ya samu ya fito mata suna ba da wannan shaidar hankalin sarki ya kwanta ya tura annabi yusuf alaihi salam aka ba shi hankali a lokacin ba claiming damage ko eh? ba ka ba da information of character amma ba claiming damage almuhim abin da annabi yusuf yake bukata shi ne kawai a wanke shi Bai an wanke shi sai ya zai to menene sarki ya ce wa qala al malik tuni bihi yanzu ku tafi prison din lalle lalle ku tafi ku tafi da annabi yusuf astakhlisu li nafsi zan kebance shi da kaina ya zama dan lele na dan gaban goshi na Allahu akbar daga rijiya sai prison sai villa daga rijiya sai prison sai villa inna ma'al usri yusra wa inna al-faraja la ma'al karbi duk yadda ka sha wahala to matukar kana raye baka mutu ba to bangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai kafa duk yadda aka yi recession wallahi ubangiji Allah subhanahu wataala zai kasu sauki kun taba ganin garin da bai waye ba garin da bai waye ba taba ganin sai duhu kawai komai nisan jifa annabi yusuf alaihi salam kadan kadan Allah na tura shi gaba Allah na tura shi gaba gashi dai yanzu ya dawo cikin villa kuma sarki ya ce dan gaban goshin sai shugaban kasa ba gida falamma kallamahu ko lokacin da aka kawo annabi yusuf alaihi salam ya gamu da sarki a cikin villa suka zauna suka yi hira ta tattauna a cikin hirar ma sai ƙara gane wa'ansu hikimomin annabi yusuf da yawa a sai mutumin haka yake aka ji aka kullum mana shi ƙara sai sarki ya ce da shi inna kal yau mara daina lallai kai ɗan nan yau a mu, yau a mu, gwamnatin ƙasar nan makinun tabbatacce ne ba shegin da ya isa ya girgiza ka ba wanda zai taba ka duk mutumin da ya taba ka ya taba sarki aminun kai kuma amintacce ne tabbatacce amintacce sallallahu alaihi wasallam to magana ta gaba magana ce mai girma ya kamata mu shiga yanzu ba magana ne magana ce mai zurfi saboda ka za mu dasa aya nan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana alkhairi cikin kaɗan da muka karanta Allah ya ba mu ikon aiki da shi sai ya zanta hujja a gare mu ba kan kuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya wanda Allah subhanahu ta'ala ya yayewa mutane da damu su wanda Allah subhanahu ta'ala ya shirya da samari musulmi ɗan mata musulmi ya dawo da shi domin hayyace mu ba baki daya mabada a cikin duniya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وأدخلنا في جنتك ورحمتك مع مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين نجيب واني أنا اجي بساني شنو بعد كذي صدق هذا مصلاج الله يسألك مش لا خير وانا فج إن أدري جرا اقوي آه، باون الله الله يساني wanda yake nan madara junction ko wanda yake zama a saudiya a yanzu wanda yake da gidan menene gidan wankin mota ne ko yawwa shi ne yake bukatar yan kwamsa da su ta shi da addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ya biya mai bukatu sani alkhairi ubangiji Allah subhanahu wataala ya bashi imani mai karfi ya bashi tsoron Allah ya kuma kiyaye mai zuriyarsa هو هو أن الله سبحانه وتعالى كيامة مبجلة صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين